Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya. Sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirin mu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. To a cikin shirin za ku ji cewa dakarun kawancin kasashen yankin tafkin Chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin 'yan ta'addar kungiyar ISWAP da kuma ya halaka da dama daga cikinsu. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan ne ke ci gaba da jiran gawon shanu game da wani alkawari na shugaban kasar na daukewa marasa karfi kuɗin wutar lantarki da ruwa. za mu ji korafe-korafen su mu kuma martanin kamfanin wutar lantarki na kasar akwai shankowa gida da kuma sharhin jaridun nijar amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Amurka za ta hana shigowa daga kasar Brazil tun ana kwanaki biyu kafin hanin da ta sanar tun da farko ya fara aiki. Wannan ya biyo bayan sanarwar da kasar ta Brazil ta yi na sabon adadin masu mutuwa sanadiyar coronavirus a kasar kulle yomin. wanda a yanzu ya tsara na amurka jami'ai a amurka dai ba su faɗi dalilin hanzar ta fara aikin dokar hana shigowa daga brazil ɗin ba wanda a da sai ranar alhamis za ta fara aiki amma a yanzu daga yau talata za ta fara aiki ma'aikatar lafiyar ƙasar brazil jiya litini ta ce cutar covid-19 ta kashe mutane 807 cikin kwana guda mutane 620 ne dai ke mutuwa sanadiyar cutar a amurka kasar china ta ce wasu abu da ta kira jigajigan siyasa a amurka sun yi ƙawanya mabatun hulɗar bai ɗaya tsakanin amurka da china kuma suna ingiza ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya shiga abin da ta kira wani sabon yakin cacar baka da yake magana a bayan fagen taron majalisar kolin ƙasar wanda aka yi a birnin beijing lahadi ministan harkokin wajen china wang ya ce wata kwayar cutar kuma amma fa ta siyasa na ci gaba da yaduwa a amurka kuma ta bakinsa tana amfani da duk wata dama wajen suka da kuma bakanta china wang ya ce china ba ta da niyyar canza amurka ko maye gurbinta kuma ya kamata amurka ta yi watsi da abin da ya kira mafarkin nan nata na canza china da kuma taka birki ma jama'ar china masu yawan biliyan ɗaya da kusan rabi a aniyar nan tasu mai cike da tarihi da kaiwa ga ci gaba irin na zamani gwamnatin trump ta shiga jayayya da china kan batutuwa da dama cikin 'yan watannin nan ciki har da batun cinikayya da batun fasaha da kuma cutar corona dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki everest indai shimi ya ci zaben shugaban kasar burundi da gagarumin rinjaye bisa ga sakamakon wucin gadi a yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ke ta kukan cewa an tafka magudi hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta bayyana abin da ya samu na sakamakon zaben zuwa jiya litini mai nuna cewa inda ya shiniye ya samu kashi 69 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada sannan shi kuma babban mada da shi a agatan ruwasa na jam'iyyar adawa ta cnl ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya gaston sindimo na jam'iyyar 'yan kishin ƙasa ta ya tashi da kashi biyu cikin ɗari kawai nan da nan jam'iyyar cnl ta fara kokawa mai magana da yawun jam'iyyar terence mani rambona ya gaya ma sashin yankin tsakiyar afirka na muryar amurka cewa cnl na da alkaluman da suka tabbatar da cewa ruwasa ne ya ci zaben Ƙasashe biyar waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin marabalale da tsagaita wutar da aka cimma a kasar albarkacin idil fitr suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su ɗora daga wannan matakin muna masu sha'awar ganin waɗanda abin ya shafa sun ɗora kan wannan hubbasar cikin 'yan kwanaki da kuma makonnin da ke tafi saboda ba tare da ɓata lokaci ba a shiga tattaunawa sosai kan afghanistan da zummar cimma zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a afghanistan a cewar takardar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen qatar da jamus da indonesia da norway da kuma uzbekistan wannan takardar ta biyo bayan wata sanarwar da reshen afghanistan na ƙungiyar taliban ya yi cewa zai dakatar da kai hare-hare na tsawon kwanaki uku daga ranar lahadi saboda 'yan ƙasar su samu gudanar da shagulgulan sallar idi cikin sauƙi da kwanciyar hankali. hukumar masarautar musulunci ta afghanistan ta yi kira ga dukkan mujahidai da kar su kai hare-hare kan abokan gabanmu a duk inda suke a cewar takardar ta taliban kasuwannin hannayen jarin amurka sun kasance a rufe litini wacce ke ranar girmama 'yan mazan jiya to amma ana ganin masu saka jari za su sa ido sosai kan kasuwar wall street a wannan satin ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya tsakanin amurka da china da kuma yadda ake ta sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka don tsaida yaduwar cutar corona. To madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin 'yan ta'addar iswap da kuma ya hallaka da dama daga cikin 'yan ta'addar Daga Abuja, Hassan na kaina ya aiko mana da ƙarin bayani. A wani sabon hoɓɓasa na kawo ƙarshen 'yan ta'addan ISWAP a cikin awanni 48 da suka gabata, rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadi ta kai wasu manyan hare-hare a wasu manyan sansanonin mayakan ISWAP a tafkin Chadin. A cikin sanarwar da kakakin rundunar kan Timothy Antiga ya aiko mana, ya ce biyo bayan samun sai han bayanan sirri. da wani jirgin sojin lagen asiri na kasar kamaru ya tattaro bayanan dangane da muhimman sansanoni masu tasirin gaske na iswap a yankunan da ke cikin tumbus din nan jiragen yakin sojin saman najeriya da kuma sojojin atilare sun kaddamar da wasu manyan hare-hare masu zafin gaske yayin da jirgin sojin saman kasar kamaru yake tattaro bayanai yayin wannan farmaki a dai wannan farmaki an kashe mayakan iswap masu yawan gaske tare da kone wasu sansunoninsu tare da sauran kayayyakinsu da motocin yaƙi da kuma man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum daga bisani kuma a yunkurin ci gaba da ɗorewar wannan hare-hare wani jirgin yaƙin sojin saman kasar chadi a safiyar jiya shi ma ya kara kai wasu hare-hare a wannan yanki na tumbus a cewar masanin tsaro eya komodo baba gamawa mai ritaya irin wannan nasara da ake samu a halin yanzu alamu ne da ke nuna cewar wannan yaƙi na dab da kawo ƙarshe. to wannan ya nuna maka cewa wannan yaƙi da ake yi da kai ana tafiya tare kuma al'umara sun canja kwarai da gaske ba kamar yadda suke a da ba Ah, wannan ya nuna maka yanzu wannan yaƙi an tashi fafa ana yin shi a ah, bisa ah, haɗin kai bisa samun jawabai da kuma tafiya kafaɗa da kafaɗa a cikin waɗannan abubuwa da aka yi. Wannan ya nuna cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske kuma insha Allahu ina ga abubuwa da ya sun kusan kaiwa ƙarshe a bisa abubuwan da muke gani da jadawalin da muke gani kuma wani nuna wannan yaki ana samun nasara kwarai da gaske. shi ma mejo bashir gano mai ritaya ya ce irin wannan haɗin kai da ake samu tsakanin sojojin kawancen tafkin chadin wani al'amari ne da zai kai ga ƙarshen wannan yaki a lokaci kankani. to kaga haɗin kanan da wayannan ƙasashe kaga haɗin kan da ake neman su samu su haɗa da to yanzu dai ya kan sosai to shi sa ake ganin sakamako irin wannan duk wanda ka je in kuna yaki dama abu biyu ne ka nemi logistical support ko base na abokin gabanka ka lalata shi inda yake ba zai iya samun duk abubuwan da zai iya taimakon shi ya ci nasara kan ka ba saboda haka wannan abu da ya yi wannan abu da ya faru yanzu na wayannan eh, haɗakan ƙasashe abun yabawa ne kwarai da gaske haka dama ake so a kowane lokaci dama muna faɗi in ta zo ƙarshe za ga duk an samu haɗin kai kowa ya gaji a a ƙare da kuma kai kana da kwalin gwiwan cewar muddin aka ci gaba da za a samu abin da ake son cimawa kwarai da gaske ai idan ana samun intelligence report ga inda wayannan logistical base suke da sauran base din su a dinga haɗaka dinan sai a dinga eliminating nasu one by one ɗaya ɗaya zuwa ɗaya sai ga abun ya ƙare. ai dama abu da ke son gama nake a gani a irin yadda muke karanta abu abun ya kusan karewa ne shi yasa to dama irin wayannan basis din wanda yake ba wato irin wannan sansanin da yake ba san su ba suna can koyi wani wuri aka zo a gane su aka yi eliminate nasu to sai ga nan da nan an an kare abu rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin chadin dai ta ce za ta ci gaba da kaddamar da irin wannan har-hare na ba sani ba sabo har sai ta kawo ƙarshen ƙungiyoyin iswap da masauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin tafkin chadi baki ɗaya. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a birnin kwanni kuma na jamhuriyar nijar mazauna birnin ne suka bayyana wakilin mu haruna mamman bako damuwarsu game da wani alkawari na shugaban kasar na wa marasa ƙarfi nauyin wutar lantarki da ruwa sakamakon cutar corona a cewar su sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba A jamhuriyar Nijar a wurare kamar garin birnin Kwanni jama'a ne ke nuna rashin fahimtar su game da alkawalin da hukumomin kasar suka ɗauka a cikin ɗaya daga jawaban da shugaban kasar Alhaji Isu Muhammadu ya yi wa 'yan Nijar domin yaƙi da cutar mashako ta coronavirus shine ko ɗaukewa 'yan kasar masu ƙaramin ƙarfi da ba sashen wuta da yawa kuɗin wutar lantarki da ma kuɗin ruwa na watanni biyu sai dai a nan garin birnin Kwanni jama'a na cewa gafara sa suke ji amma fa ba su ga kaho ba alhaji salisu mai albasa na ɗaya daga cikin su saboda abubuwa na wa'anda ba ni ba sun ci ma kowa kai ko sun ɗarme ma kowa kai in dai ba can wa'anda manya masu ɗan ƙarhi su an ka ɗauke ma ba kai ko shekaran jiya mu mun biya fakcir ta ruwa da fita duka mun biya to ba muka kenan inda an kai wani rangwame ba wanda za a ce gashi an yi wa mutane wani mina na ko wani min dai ban gani ba in ba su can manyan wa'anda alhakin shi ke gare su ba yalla suka ta riƙe abin su ana shi an yi matalaka talaka lalle mu kasan mu talaka kasata amma dai shi an ce gomban barzo da dai da kwabro ne abinda ka san kana iya dauka nauyi shi na haka iya ka dauki nauyin shi ba mu sani ba da can na sama wagga magana ta zan da miskila ko ko nan kasa mu da ba mu sani ba mutane da dama da na hiranta da su akan wannan zancen sun ce murnar da suka yi ta za a dauke musu kuɗin wuta da ruwa na watanni biyu kamar yanda shugaban kasar ya ambata ta koma ciki tare da aza ayar tambaya ko ina ne wannan zancen ya makare ku kuma sarkaye a niyame ne daga can sama ko a nan ne garin birnin kwanne musoma da salisu da farko da na ji wannan labari ta kafafen watsa labarai na ji daɗi kwarai to sai daga baya kuma sai murna ta ta koma ciki abin da ya sa murna ta ta koma ciki tsarin da na ji yana yawo sai na ga ba tsari ba ne wanda ire-irenmu za su amfana da shi ban ga an rage mini ko komai ba abin da an ka rubuta ga fakacir shine muke biya a da mun yi san cewa ne za a yi an ɗoke mana wuta daya ko kuma an yi mana ragin jikka kaza duk fakacir a shida ba haka ba ne mawuyacin abin da ka samu mutum guda ko mutum biyu mai fakacir kasa da jikka uku. Muhammadu Shamsu lalle ni 11 ne bana aikin komi karatu nake a gidana ni ɗaya ne kuma ampul biyu nake da shi ban da komai sai rediyo da nake dan kaɗa ina saurare duk wata ana rubuta mun jika da wani abu ko ɗari uku to wannan watan da wancan an rubuto min jika da dala talatin haka na je wallahi ni shelaka da kaina na je na bade su jika da dala saba'in na bada aka cire jika da talatin a cire min kuɗin tambar dala arba'in ni dai gaskiya ko da a ce ana rage dai gaskiya ba amin ba. ni na abubakar abiola an ji za muna sauki akan harkar coronavirus kuma ba mu ga wani ragowa ba akan abun an ci za ya yi muna kuɗin wata biyu abin da har yanzu muna za muna dawowa mun biya faktar ba mu ga wani abin gashi ba da muna murna mun ji daɗi ha mun to mun samu ragowa muna kuma ciki sai dai a cewar malam bara musa bozu shugaban kamfanin gidan wuta na nigeria karshen birnin kwanne dangance da wannan alkawali na shugaban kasa na daukewa jama'a nauyin biyan kudaden wuta na watanni biyu yanda jama'a suka ɗauki zancen ba haka yake ba lalle mutane a cikin gari suna ta ruɗe-ruɗen cewa shugaban kasa ya ɗauke ma kowa wata biyu na faktur watan hudu da watan biyar na nasara zancen nan ba haka bane tabbas ya ɗauki alkawali amma ya ce trans social me ake ni da trans social duk wanda yake da kwantar mai girman kilo uku na gida ba na sana'a ba wanda in aka yi kiyasi za a gane abin da ya sha a wannan watan bai wuce ba jika uku da rabi da dala sha uku ko sha hudu kenan wannan wanda suke cikin wannan halin shugaban kasa ya ɗauke musu na wata biyu kuma wannan zai shahi duka kwantarkin da yake Nijar gabaki daya wanda suke cikin wannan yanayin amma mutum ko da hamsin da ɗaya ya sha to zai biya kayan shi kuma babu cewa kaman in kana da kilowatar hamsin gwamnati ta biya ma hamsin kin in so kai ka biya goma nan kawai ko ka samu duka ne ko ka rasa duka babu biyu daga ciki yanzu haka dai jama'a na zaman jiran shugaban kasar ya sake motsa waɗanda ya azawa alhakin wannan aikin na ragewa 'yan kasar nauyin biyan kudaden wuta da ruwa na watanni biyu domin watakila su ma su dan dara a wannan lokacin da lamarin cutar coronavirus ta makar tattalin arzikin kasashen duniya duniya haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla karfa a shafa waɗannan shirye-shiryen na musamman na zo muku ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Za mu sake komawa a jamhuriyar ta Nijar. Fursunonin birnin da magaram sun nuna farin cikinsu da kuma godiyarsu game da kulawar da suka ce al'ummar da magaram ta nuna musu albarkacin watan Ramadana da ya gabata. a cewar fursunonin taimakon da suka samu ya sa sun gudanar da azumin su a cikin farin ciki da annashuwa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu tamar abari abu sufiyan shine limamin gidan kaso na jihar da magaran ya ce albasa da sunansu inda ya ce a shekarar bana jama'a ta taimaka fiye da yadda aka saba wallahi al'umma sun taimaka fiye da nake tsammani domin na samu shekara kusan ashirin da biyar ina limancin juma'a ina limancin idi ina zuwa ina wa'azi ina kiran mutane amma ban samu shekarar da muka samu taimako mai yawa kamar wannan wani gumba ne wani fanke ne wani waina ne wani tukudi ne wallahi mutane sun fice ma mu ambaci sunayen mutane kan makarantu na mata kan matan sojoji kan mutanen gari wannan kuma alhamdulillah gaskiya mun samu bangaren taimakon Allah da kuma gudunmuwa da ko bamu da gudunmuwa furkura shi kanshi da kuma gudunmuwa rejista mafi yawa mutane sun dauki gidan kaso kamar gunin abin gudu ne ko ko abin tsoro ko da lokaci idan mutum zai taimaka muna bukata wallahi zai taimaka da kaya ne ko da abinci ne ko da da zakka ta dukiya muna bukata al'umma su taimaka mana wallahi ban taba ga shekar da muka samu taimako irin wannan shekara ba alhamdulillah alhamdulillah wallahi sosai a cewar limamin gidan yari dai ya hada da kowa da kowa kuma kaddara ce ke kai mutum domin kai lissafi a kowane mutum wallahi mutum wajen difa ne wani mutum wajen mara ne wajen yamai ne wani mutum wajen tana ne wani wata shida a shekara ba wanda ta tsawo wurin shi A kowane ba dan kasar Nijar bane ma sam a kowane ma sam ba ma wanda ya taba sanin yanayin kaso to kaga wannan mutane suna bukatar tallafi suna da karamin karfi a nashi waje malam Salifu Abubakar ya ce irin wannan taimako da matukar muhimmanci inda yayi jan hankali da cewar kowa zai iya samun kanshi a nan kaddara ce kuma ke kai mutum. Dangance da 'yan kaso gaskiya guri ne wanda ya kamata ce an taimaka an agaza don an tsare su a guri guda saboda waɗansu laihika wasu waɗansu kuma saboda kadariya. Guri ne wanda kuma gaskiya hatta annaban Allah annabi Yusuf alaihi salatu salam ya samu kansa a ciki. Ko mu addini mu ya umarni mu taimaka. Allah ya kisa ta'awunu al birri wa taqwa wa la ta'awunu al ismi al udwan. Me ya taimake ke na bisa kan bin Allah da tsoron Allah duk abin da ya zama to taimake ke na to mu sanya dukiyar mu sanya kare mu sanya hikima da basirin mu a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu Allah na taimakon bawa matkar bawa na taimakon yan uwan shi musulmi kuma babu wanda zai hudaran cewa wata kadara ba ta kashe wannan gurin ba kungiyoyin fararen hula ma sun yi kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kansu tallafa cewar Sadat Iliya dan Malam wani dan kungiyar farar hula na MPCR a nan jihar da Magaram. Wanda suke da hannu da shuni kan mutane kan kungiyoyi a lura da cewa lalle lalle mutanen nan da suke cikin gidan kaso fi sabilillahi suna da bukatar taimako duk wanda ya zamana a wannan guri ya san da cewa guri ne wanda ana matukan neman taimako saboda mutane ne wanda suke cikin halin tsari kuma gashi yau halayen kwandishiyon kin da ake ciki a gidan kasu kwandishiyon ne wanda duk wanda ya je gani kasan da cewa gaskiya ana bukatar a rika samun tallafi irin wannan mutane kasu diba kamar idan ana gidan kaso ne kenan zama ne wanda bai gagari kowa ba wanda iya iya samun kowa a rika kawo musu gudunmuwar da ya dace musamman kungiyoyi masu agaji muna kiran su da su rika tallafawa gidajen yari Tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. to madalla yanzu kuma ga abdulaziz adili toro dauke da shirin sana kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida. kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar wanda ni abdulaziz adali toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da malam idi na asalin kasar niger mazaunin jihar north carolina da ke na amurka kin mu kammala wannan hira ina son tambaya ka tambaya ta guda wani kira gare ka ga matasa musamman ke sauran da su ma sai suna so su zo na Amurka suna so su bar gida domin su zo cikin wannan rayuwa da kai kin shekara 20 kana yi wani kira gare ka na musamman zuwa gare su to idan babban kira da nake yi ga matasa shine cewa su nemi ilimi tun daga gida su nemi ilimi tun daga gida su yi karatu su kai inda karatunsu yake ya kai inda za su huta idan suka hito da karatu, wallahi ƙasar nan kasa ce ta mai ilimi kasa ce ta wanda ya san ciwon kanshi kasa ce ta wanda yake da tsinkayen ya gyara gobin shi ƙasa ce kuma ta mutum mai haƙuri idan baka da haƙuri baka iya ba in ka zo da hwari zaka wahala to amma in kai kai kai kai kai haƙuri kai zaka ci mun abin da kake nema yara yanzu su kama su su kama su yi aiki tun daga gida su yi karatu karatun nan wallahi yana da amfani su yi karatu su samu digiri kana jiko. Mhm. idan suka samu digiri wallahi duk inda suka tafi ni na imani da eh, yaran mu abu kamar yaran afirka janikin afirka wallahi ko da ko suka zo su amerika suna ɗaya daga cikin wanda ga suna suna nan ai mhm, mhm. suna nan ga nan duk sun samu inda Allah ya sa suka suka suka suka suka suka labe ilimi Allah ya ba su ilimi wallahi dan Nijar in ya zo shi kasar waje kana sanin yana da ilimi sai in ya fito cikin abin nan zaka gansu kullun su ne su ne a gaba to wannan in suka ci gaba da shi su bar zancen wannan a zuwa a sai eh, an musu ko sai a wani su kama jikinsu su kama jikinsu in sun kama jikinsu wallahi suka zo sanar amurka za su iya hoto kansu abdulaziz kai ka sani ka san amurka kama yadda na kasanta kana cikin ta kuma kana ga abubuwan da ke da kwai amurka kasa ce ta mai kuzari kasa ce ta mai san kanshi da kanshi kasa mhm. ce ta mai lissahi kasa ce ta mai zuciya wallahi in baka da zuciya kasar amurka in ka zo komai baka yi amma ni na san 'yan suna da wannan zaccen in dai ana samu gwamnati yana ba su hanyar da za su iya zauwa na. in mhm. suka zo ko wallahi suna iya hudda kansu amma su zo na yi so su zo da karatu ba su zo ba da yanzu zancen ka zo ka kai diga ka nemi kuɗi ka yi aiki bakin aiki irin wannan a yanzu in ka zo in baka da takarda za ka wahala lokacin ya wuce ba lokacin ya huce yanzu lokaci ne na ka zo ka nemi ilimi ka zo da karatun da ilimin ka wallahi su da kansu za in ka zo ka baka da takarda inda ilimin ka wallahi su za su neme ka su baka takarda iko Allah kuma tuna ka yana da ma'ana malam atuba to wani kira garga matasa waɗanda su sun zo ana amurka sun yi shekara goma sun yi karatu sun kare suna da digiri suna da suna da experience ta kasar nan wani kira gare ka gare su idan suna bukatar koma a Nijar kai kana zuwa Nijar kana dawo wasu suna tsoro su koma su makale can wani kira gare ka gare su to gaskiya a yanzu dai matasan da suke nan abubuwan da yake wakana a Nijar ba zai iya ba dan Nijar wanda ke nan dama ya koma gida saboda kawa tana can ɗaya ɗaya tana nan ne wanda take nan kin tahi kai a busan ta yake tsaye to waccan ta gida kamar kokari ne ke dora ta iya sha iya sha da baya dan abubuwan da suke wakana a Nijar zai iya sa wanda ke nan ba zai samu tunanin ya koma gida me yasa na ga maka haka saboda gaskiya magabata wanda suke tafiya da iko yanzu suna nasu bakin kokari ina gani nizar ta sake huska komi in ka shiga kasan lalle ka shiga cikin kasa eh, da ta shiga cikin sahun gaba ita ma a tare da manyan kasashe mm-hmm. komi ya sake kana gani rayuwa ta mutane ta sake wannan abubuwa hanya an yi su gidaje ana nan ana yin su ma'aikatu wanda duka suke kawo arziki cikin ƙasa akwai su ba wannan bane ke da ke da matsala wanda ke kake ganin mutane yanzu kamar aikin aikin da ake ɗaukan na mutane wanda suke akwai wanda sun yi karatun sun kare suna zama suna jiran aikin ba su samu ba aikin ba su samu ba a wannan yanzu kwankurin za a yi amma shekaran jiya na ji kamar a wani sanarwa da shugaban kasa mutane ya ce akwai ma dubu guda da za a dauka da ɗari biyar za a samu wacan cikin harkar likita to mutane in suna samun irin wannan labarin mhm. ka gane wanda suke nan kamar yanzu ina akwai wanda suka yi karatun likita suna shi irin wannan abin ka gani in ba dan wannan iyaka da an su da akwai da yawa wanda za su zabura su je da dan abin su da suka yi na nan su gani ko suna iya samun samun aiki an ana zancen akwai aiki mutum sai ya tashi ta gida amma baka bari inda ke da kwai aiki ka ta inda babu aiki tsammanin ka samu ko eh, sai an samu wannan hankalin su ya kawo lalle da sansan aiki gashi na a Nijar yanzu ana neman mutanen ana kuma ana iya musu afel dofar a rika tambaye su su rika zawa wanda suke da ilimi na kaza kaza da kaza da suka sani su zo ko su aiko rizimin su in sun samu aiki wannan sai su abin amma in babu aiki wa gaskiya zai zo yara da suke nan mace ba za su iya koma gida a cikin wannan yanayin na su ta yi tsammanin in sun je sa samu aiki ko ba sa samu ba kuma wanda kaga ya samu ma aiki irin wannan sai lalle in dogon hannu gare shi mhm. saboda haka ne ya samu wanda ya tsaya mushi amma in baka da wanda ya tsaya maka a cikin wannan tahiyar gaskiya da wuya ka koma gida ka ce za ka nema aiki haka Mm, to ganin ka su ɗiyan talakawa wanda ba sa da kowa sai Allah wani kira gare ka gare su hita cikin wannan wance wannan matsala da suke da suke fuskan zaga ɗiyan talaka sun je jami'an a wasu jami'o'i na zandar ko maraɗi ko abin da sun ƙara karatu ga digiri ga komi mai suna nan zanne suna suna kashe wani. magabata ne kamata a sake wannan tahiyar an talaka shi ma ɗan Nijar ne kuma bai nema ba uban shi zama talaka Allah ya ce haka ne ne fito cikin rayuwar shi zai zama talaka amma in iya da ilimin shi a bashi a bashi wurin shi eh, a bashi wurin shi dan ilimi in dan talaka komin talaucin shi dai yana da ilimi a kai shi wurin da ya kamata ba dan mutum ba shi wannan nashi yana da hanya a ɗauki wanda bai yi ba ko wanda bai san abu ba a dora shi a lokaci ga wanda yake da ilimin dora shi a dora shi a dora shi ka wanda wanda bai kamata ba dora. Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adli toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai kamuna sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Majalisar Ministocin kasar Faransa a ƙarshen taronta na ranar 20 ga watan Mayu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen takardar kuɗi ta sefa wacce ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka a yankin Afirka ta yamma ke amfani da ita yau shekaru aƙalla 75. jere ta ce ta hanyar wannan mataki faransar na son jaddadawa duniya cewa ta sakarwa waɗannan ƙasashe ragama a shirinsu na soma amfani da takardar kuɗin bai ɗaya da ake kira eko. to sai dai manazarta na cewa ba za a rasa wata makarkashiyar da ke ɓoye bayan wannan yunkuri na faransa ba domin takardar kuɗin eko. ƙudiri ne da ya samo asali daga shugabannin ƙungiyar ecowas jaridar le republicain na cewa annobar cutar corona ta raba ma'aikata 12,260 da ayyukansu a jamhuriyar niger jaridar ta ce matsin tattalin arzikin da annobar ta haddasa ne ya janyo ɗaukar matakin rage yawan ma'aikata ko kuma sallamar su kwata-kwata daga aiki a fannoni da dama waɗanda suka hada da na otel-otel da fannin suhuri da makarantu masu zaman kansu da kamfanoni masu aikin gadi da wasu ƙungiyoyin ong har ma da wasu kamfanonin ƙasar china yayin da a ɗaya bangare annobar ta covid-19 ta rufe dukkan wasu hanyoyin samun aikin yi a tsakanin watan maris da afrilun 2020 jaridar le nouveau republicain ta bayyana cewa an fara nuna shakku game da yiwuwar zaɓuɓɓukan 2020 2021 kafin shuɗewar wa'adin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi wa shugaban ƙasa isu muhammadu sakamakon wasu tarin matsalolin da suka dabaibaye tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka jihar ta ce tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka fara ba da shawara don ganin an damka al'amura a hannun wata gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa da za ta nemo mafita suna masu cewa yin haka mataki ne da zai tilasta wa ɓangarori zama kan teburi guda su fuskanci juna jaridar lactalite ta ruwaito cewa shugaba isuhu na niger ya sallami kwamandan rundunar mayakan saman kasar kanal bulama isa zana daga kujerar da ya shafa shekaru tara a kanta jaridar ta ce taron majalisar ministocin da ya gudana a ƙarshen mako ne ya ba da wannan sanarwa kuda yake ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba, wasu 'yan ƙasa na danganta abin da binciken da aka gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa inda aka yi rubuta ciki akan dubban miliyoyin sefa. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin yamai